barkanmu da warhaka za mu dora inda muka tsaya mun tsaya a darasi nan da ke ce dokar hanya da allunan da ke kan hanya da kuma zane da ke kan hanya mun tsaya a sadarwa za mu ci gaba da gargadi. Gargadi yana mana bayani ne akan abubuwa ko matsaloli da ke kan hanya da kuma abubuwa da ya kamata mu sani akan hanya da kuma yanayin hanya idan mun kula da gargaɗi yana da kala ja da ruwan ɗoruwa ko in ce ruwan ƙwai kuma yana da kusurwa uku ɗaya ɗaya nan ya babu kusurwa uku in kuma ka kula da shi da kyau yana mana gargaɗi ne akan yanayin hanya da siffan hanya da kuma matsaloli da ke cikin hanya ko a gabanmu. In ka kula da kyau nan wurin, abin da ke nuna mana a cikin nan shine cewa in kana tawowa kila daidai wannan ɓangaren yana ce maka hanya a buɗe yake amma a gaba zai ne zai tsuke. In ka dawo nan gefen kuma in ka kula da kyau gashi nan ya nuna maka hanyar yana tafiya tsaye a miƙe amma a gaba za a samu mummunan lankwasa kaga yana maka bayani ne akan yanayin hanyar in kuma ka duba nan da kyau za ga an yi zanen yaro yana jagoran babba ya nuna cewa kenan babban nan makaho ne kaga yana maka bayani ne akan hatsarin da ke hanya in ka ta wannan shi ma da kyau za ka ga an yi maka zane kamar an zubar da mai yana zuba yana maka bayani ne cewa hanyar inda kake tunkara a hanyar nan yana da tsantsi akwai abin da zai kawo tsantsan taya taya ya gaza tsaya kaga yana maka bayani ne shi ma akan matsalar da ke kan hanya in ka duba nan kuma da kyau za ka gan cewa ya yi maka zane cewa akwai hawa da sauka hawa da sauka ya nuna cewa kenan hanya a nan gaba ba za ka samu miƙaƙƙiyar hanya wanda mata an zuba mata bakin bakin mai ba wanda muke taka wanda muke cewa da shi babban hanya ko kwanta za a samu hawa ne da sauka to yana nuna maka hatsarin da ke gaba gargadi dai bayaninsa dai akan hatsatsira da ke hanya ne da yanayin hanyar yadda hanyar yake idan in mun kula da shi za mu sami kiyayewa na hatsatsira da kuma rayukan jama'a so da haka ya kamata mu san su mu kuma san amfanin su. mun gama da gargadi za mu dawo doka ga doka nan in mun kula da doka dama na ce muku doka muna da guda biyu muna da dole ka aikata muna da an haramta ka aikata in ka duba dole ka aikata za ka gan shi gida na a siffan ƙwallo ne kuma kalansa bula ne da ɗan fari a ciki yadda shi yake zuwa kenan in ka kula da shi da kyau yana nuna maka hanyar da dole za ka bi in ka kula da shi da kyau yana nuna maka cewa masu kafa ga hanyar dole da su za su bi ko kuma mai babur dole ga hanyar da zai bi wannan doka in ka gan shi a hanya mai kalan nan bula yana ce ka aikata ne dole kada ka kuskura ka ce ba za ka aikata ba domin in ba ka aikata ba jiki magayi kuma za ka waɗi a hannun doka bari mu taɓa haɗi. Mm, ga kuma wanda aka hana kada ka aikata shi kuma ƙarƙashin doka in ka za ka gan shi da siffan ƙwallo ne shi ma kamar wannan amma shi kuma ja ne da ruwan ɗoruwa ko in ce ruwan ƙwai? kamar gargaɗi kenan shi ma kalansa amma ka kula gargaɗi siffansa siffa uku ne da shi wannan kuma siffan ƙwallo ne da shi in ka duba shi da kyau yana hana ka ne kada ka yi horn a wurin nan kuma yana hana ka ne kada ka yi u a wurin nan yana hana ka ne kada ka tafi hannun hagu a wajen wannan yana hana ka ne cewa ba hanyar wucewa wannan yana hana ka ne cewa ba wajen tsayawa wannan kuma yana hana ka cewa duk mota da yake da nauyi fiye da ton takwas an haramta mishi ya wuce wajen nan kuma yana haramta maka cewa kada ka faka motarka a wajen so da haka in mun kula da wannan da kyau musamman za ka gan ana sa abu a gicce shi giccewan nan na kashewa yana nuna maka cewa ne an haramta maka kada ka yi wannan abun ko da shi ke wani ba za ka gan wannan ba kamar misali wannan ko misalin wannan ko misalin wannan amma dai in ka gan kala ja da ruwan ruwa ko ruwan kwai kuma siffan kwallo da tabbata yana hana ka ne kada ka aikata sabida haka mun zo ƙarshen darasi na dokar hanya mai allo nan gaba za mu yi a kan darasi na dokar hanya da aka layi da ake zanawa a kan hanya wanda ake cewa da shi a turance make na gode muku da kasa kunne na kuma gode muku da goyon bayanku Allah shi ba mu ikon biyayya da dokokin hanyar nan Allah kuma shi sa mana albarka shi ba mu sa'a a cikin ayyukan da muke da